Masu sauraron shirin noma tushen arziki da wannan maraicen talata, Assalamu alaikum barka da warhaka da watan kuna cikin ƙoshin lahiya. To har yanzu dai muna jihar Kano kuma yau ma muna kan batun taron kolin nan da ya gudana a kwanakin baya akan harkar noma da kuma neman hanyoyin harhaɗo da martabar noma a Najeriya. Shugaban manoma alkama na ƙasar Najeriya baki ɗaya Salim Sale Muhammad ya halarci taron kuma a tattauna wasu da Mahmud Ibrahim Kwari ya haɗu ƙalubalen da suke fuskanta. amma ya fara ne da bayyana babban abin da yake son ganin an yi a Najeriya game da noman alkama. A yi kokari a dada noman alkama a farfado da ita domin matsalar da kasar nan take samu. Babban matsala ita ce shine Najeriya tana kashe don kuɗi wajen shigowa da alkama kasar nan. Akalla ba a kasar ba dala miliyan 628 take kashe duk shekara da a shigo da alkama. Kuma muna da kasar, muna da manoma, kuma irin yanayi a Najeriya. Dan me ba za a shuka alkama a Najeriya ba? To kasudin da muka zo nan shine mu tabbatar da kan cewar lalle lalle mun samu dama ta shuka alkama a Najeriya ko da kake hamsin bisa ɗari ne ta wadda ake siyowa da kasashen waje. To amma me matsala ku? To matsalar mu dai anan ita ce na farko dai siyasa. Abin da ce siyasa ita wait kullum ina kiranta political crop. Saboda manyan kasashen duniya sun yi nisa kuma sun yarda Najeriya ita ce inda ɗaya daga cikin ruhin inda suke sai da alkama. Shi yasa ba za su bar noma alkama a ƙasar nan ba. Na biyu shine ita kanta gwamnatin tamu ta Najeriya babu kyakkyawan policy manufa da ta tabbatar da kan cewa lalle ana san a noma alkama tan miliyan ɗari kaza a kowace shekara na uku shine masu sayan alkama da ba su da alkaman najeriya yanzu ne masu kaɗan wayoyo baya suke so za su ya kamata a nan ma mu samu manufa da kan cewa dole ne duk wani wanda yake sarrafa alkama ta bada fulawa ko ta wani abu makamancin haka to zai sayi alkaman najeriya ko da da kashi ashirin da biyar ko kashi hamsin bisa ɗari ta wanda yake suwa daga waje domin amfani da shi a masana'antarsa to wa'annan su ne matsaloli guda uku ba ka ganin ku ba kwa samar da isasshiyar alkamar da za su yi amfani da ita ko kuma ingancinta da yadda kuke samar da ita din bai dace da bukatun kamfanoni da sauran masu sarrafa ita alkamar zuwa maka ba a gaskiya za mu iya samar da alkama a ƙasar amma dalili duk abin da za ka noma a ƙasar idan baka da kasuwa ta ba za ka noma ba domin kana noma ne don ka sayar ka samu wani abu idan ya kasance za ka sai da noma abu ba mai sai idan me za ka noma so ina tabbatar maka da muna da kasar muna da damar muna da karfin da za mu iya noma da alkama mu samar da ita a kasan nan domin kamfanuka saya ko matsala da kamfanukan nan suke cewa ai alkaman Najeriya eh, ba ta da nutrition balu eh, ko ba ta da wani protein content ko glucose ta wani sinadari da yake cikin ta wallahi duk ya a zo a dauke ta a kai ta laboratory a gwada mana a gani baka da wannan bayanan ba bai da wannan bayanan ba domin muna da masana nan kuma sun dauki alkama mu sun kai ta laboratory din kuma su yanzu milas sun tabbatar mana da kan cewar suna da abin da suke bukata su yi in shi wancan magana da ake ta glutamine ai yanzu kira ma ake a duniya a rage cin glutamine so Najeriya alkama Najeriya ma da ba ta da high glutamine content ma a Allah ta zama wato rahama ne ma ke dan sauran alkama da ake kada kasa matsala ɗaya da yayi da ita wanda kuma insha Allahu daga nan Kano jihar Kano an fara maganin ta ita ce alkama da duke sayar musu sun ba ta da tsafta to yanzu nan gwamnatin jihar kano ta taimaka kungiyar alkama ta jihar kano ta sayi inji na kusa da miliyan goma sha takwas da wani abu wadda zai gyare alkaman nan ba ma ya cire ba kazantar ba a'a zai grading ta wannan irin zai zama according to size kowanne zai zama iya kowanne dan uwan juna ne wani ba zai haura wani ba shi zai kuma tabbatar da kilo da sauransu saboda haka kawai daga ah, masana'antun nan sun siya sai dai kawai su zuba a cikin process line nasu na inji kawai su fara markar alkama ba tare da samun wata matsala yanzu ka halarci wannan taro na koli kan sha'anin noma a Najeriya ka gabatar da waɗannan korafe korafe ko kalubale da ku manoman shinkafa kuke alkama kuke fuskanta eh, wannan tabbas ranar litinin da kana wurin nan zaka ji lokacin na yi magana na tura waɗannan bukatu a cikin addu'ar mu da fatan da muke gwamnati ta yi kuma an karɓe su domin da aka tashi karanta sakamakon bayan wannan din na ji an sakar da su a ciki saboda kuma muna jira mu ji karcewar waɗannan abubuwa sun tabbata gwamnatin tarayyar najeriya ta bullo da manufofi da suka shafi noma gaba daya saboda abin da ta dogara da shi shine cewa za a dan sauka daga kan layin da ake na dogara da mai a fuskanci noman nan kamar yadda abin yake a baya wai kun karanci manufofin gwamnatin tarayya ne yanzu game da noma musamman noman alkama kuma kun gamsu da su ko kuna ganin akwai gyara a gaskiya manufofin su mun gamsu da su abin da yasa ce mun gamsu da su ai akwai magana da bahaushe yake cewa in ta yi daga daga na kure shaka shaka shi shi noman ba shi rike Najeriya ba alkama ba ta cikin ire-iren da aka saida a ƙasar aka samu arziki ai mai ne ya samu yasa aka watsar da noma alkama yanzu a duk abin da ake noma a ƙasar babu abin da zaka noma yau ka cashe yau ka saida yau banda alkama dan me za a yi watsi so manufofin an gamsu amma kamar yadda ka sani ne duk wata manufa idan aka sata akan doron aiki to tana tafiya ne ake gano kurakuranta da kuma inda za a mata gyara ko ake gano nasarorinta da inda za a iya ƙara ingantar da ita saboda haka a yanzu mun yarda ko muna tafiya kuma wannan addu'o'i da muka yi a wurin taron nan muna fatan za a sa su in an sa su ne za su ƙara inganta manufofin da gwamnatin tarayya ta saka a gaba amma dole ne idan muna son mu zauna lafiya a ƙasar nan sai mun koma harkar noma kuma noman ba wai noma na abin da za mu noma don mu ci a cikin mu ba mu tashi daga noma don ci a ciki mu koma noma don mu ci kuma mu saida mu samu ƙarin tattalin arziki wannan batun haka yake Salim Salim Muhammad Komawa harkar noma ya zama dole domin noman shine tushen arziki kuma hanyar ceton kai da kai amma Afirka baki ɗaya ba Najeriya kawai ba. Za mu ci gaba ranar Talata mai zuwa idan Allah ya nuna mana. Yanzu a madadin Muhammad Ibrahim Kwari da wadda ta haɗa mana sauti Jude Gresham, ni ce taku Halima Jimarau daga nan birnin Washington DC ke muku hatan alheri da kasancewa cikin ƙoshin lahiya da wadata. Ku huta lahiya.